dai taku Hadiza Aliyu Gabon. A yau a cikin wannan shirin muna tare da wata babbar bakuwa yayan mu ce a Kannywood kuma yau za mu tattauna da ita. Amma kafin nan ina da tambaya. Me yasa yaran yanzu musamman 'yan mata suke so su kai kansu inda eh, Allah bai kai su ba misali zaka ga mutum ya tashi kawai saboda ya hango Uh, wata ta yi mota ko ko wata ta yi tafiya ta dawo sai ki ce lallai ke ma sai kin samu wannan abu ke ma lallai sai kin sayi mota kina mantawa da cewa kowa yana da hanyar samun shi baka tunanin cewa idan kika dage kika ce sai kin zama wanci baki san yadda ita ta yi ta zama ko kuma ta samu wa'annan abubuwan ni a tunanina ya kamata mu dinga bibiya irin mu a hankali komai sai ka fara da rarrafe sai ka tashi sai ka fara tafiya kada mu yi rushin mu ce a'a saboda a ta yi mota ni ma dole sai na yi mota wannan dai na ne amma ban san naku ba sai dai kawai mu ɗan lura sannan kuma da yawan mutanenmu muna tunani kamar cewa yin soyayya ko auren mai kuɗi shine farin ciki kana mantawa wani lokaci zaka iya auren mai kuɗi kuma baka samu kwanciyar hankali ba ni a tunani na kada ka yi rashin ka ce dole kai sai mai kuɗi zaka aura ka auri wanda ya san darajan ka wataƙila ma in Allah ya sa mai arziki ne sai ku yi arzikin tare saboda I think idan muka ce za mu yi rashin shi ma ya wahala kafin ya samu kuɗin shi kada ki tunani zaki auri mai kuɗi kuma ki je ya ce zai baki duk abin da ya samu Allah ya samu dace wannan ra'ayina ne amma kada ku matsa yanzu za mu tattauna da babban bakonmu. To jama'a barka mu da dawowa, a yanzu za mu gabatar muku da babban bakonmu. A yau babban yaya ce a wurin mu? sunanta ambasada Rashida Adamu misa'a sa'a. Barka da zuwa. Barka ka dai. To, yau dai mun gai kin yi mana shigan da ni da yan kallo kin yi mana shigan sarauta mm. abin da muke so mu sani kuma na tabbatar su ma za su so su sani sarautar nan gada kika yi ko ku baki aka yi ko kuma kawai kwalliya ne kika ga dama kika saka a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to sis ai in kika ga mutum ya saka alkyabba dole a ɗayan biyu ne ko ya gaji sarauta ko kuma an ga martabar su da kima shi an bashi sarauta to alhamdulillah wannan riga da kika gani sarautu ne ba sarauta ba ina da sarauta kamar hawa uku hmm. wacce ina tunanin duniya ma ta san ina da wannan sarautar ta kai shekara biyar ko za ta kai shekara bakwai ma tunda yanzu muna 2023 kenan ko shekara bakwai kenan na samu sarauta a masarautar sarkin katsinan gusau zamfara state hmm. an bani sarauta wanda ina zaune a gida na, aka nema aka kawo min leta ni ba zuwa ne na nema ba aka gana cancanta a bani wannan sarauta aka ɗauka aka bani ita kuma na riƙe ta kuma nake tafiyar da ita alhamdulillah sannan an ɗauki sarauta an bani shi ma a naija ƙasar nufawa an bani sarauta na karɓa sannan kuma ni cikakkiyar basarakiya ce da mun duk sharifi cikakken basaraki ne basarake kuma na gaskiya ce gaba da baya uwa da uba hmm, ba wai uwa ba ko uba kawai uwa da uba gaba da baya to ina alfahari da wannan sarauta domin duk wata sarauta da ke a duniya kasanta take to kin gani cikakkiyar basarakiya ce rigar nan ba ɗaukanta ta ne na saka ta dan kwalliya ba tunda kusan ce miki in dan kwalliya ne ni in ba wani ko irin occasion za a yi na sarauta ko wani abu ba bana ma saka alkyabban nan kawai yau na shirya na fito tsaf kawai sai ne tunanin bari in saka Eh, alkin bata yawwa in tafi a mulki na saboda ni intabin a mulki zan yi shi yau gaskiya ne yawwa to wane ne ubangidanki a Kannywood kai ta za mu so mu san kowa ya shi to ubangida dai kamar shine wanda ya maka fim ko eh wanda ya kawo ko kamar ke zan iya tambaye ki waye ubangidanki me kina da gida ki gaskiya zai wa mu fara da ke da to ni gaskiya ubangida na account dina ne domin ni na fara yi wa fim kaina fim fim ɗin da duniya ta sanni sa'a ni ne wa kaina da kaina ni na saka kuɗi na na producing ɗin fim ɗina kuma na ɗebo mutane da jaruman mm. duka na zo na saka su suka yi min aiki Allah ya ɗaukaka min fim ɗina nake amsa kira Rashida mai sa'a kin gani gaskiya kusan ce miki gaskiya industry ni ba ni da uban gida mm. sai dai waɗanda nake ganin kimar su ta waɗanda suka girme ka a harka waɗanda kuna mutunta juna suna mutunta ka kana mutunta saboda ni ina da wata al'ada inda zaka mutunta ni a duniya na fi kowa mutunci haka amma idan ka nuna min kai mara kunya ne ni ya tarauni ce yawwa me ake yi a tarauni unguwan mu na ci tsakiyar birni gaskiya ne kin ga ai mu yan birni ne ba ma san rai gaskiya kuma ba ma daukan shi a mulkin gandoje eh, gwamna his excellency gandoje mm. a can baya mm. an baki makami na sa mm. me faru koro ki aka yi ko kuma menene aka koro ni sai da na ci na dire SA na tas na gama shi ba wanda ya kore ni wa zai koran bayan ne gandu ja wahala mu muka sanya da aka aka ci zaɓe a jihar Kano ta za a yi a koran kin taba ganin mutum an gina gida dan karere da shi an gama sannan a ce 'Ka kai shiga ai ko da tsiya ko da tsiya tsiya kalmar ta ta APC sai na shiga wannan gida ni ba wanda ya kore daga gidan ganduje tenuwa ta ce ta kare kin san shi kuma mulki haka yake amma me yasa kike tunanin me yasa a ganin ki ba a dawo da ke a matsayin SA din ba wallahi ba wani abin da rabo ne ai kin san komai rabo ne tunda lokacin da aka bani na farko ai ban yi expecting din ma zan zama SA ba gaskiya dan ban saka a raina ba mm. ina zaune muna wacce can samina mu ta yan film mm. a gidan gwamna Dr. Abla Umar Gandu Jihar Balaraba ta kira ni tace ce congratulation SA mm. sai na ji wani abin yu sai sani mai katanga ba na taɓa mantawa sai sani mai katanga ma ya kirawo ni shine mutum na biyu da ya kira ni ya min wannan murna eh. to kafin ma na san ma ni na zama SA din daga nan ku ban tsaya ko ina ba sai office in chief of staff na tafi na je na karbo takarda ta ta kama aiki tunda a lokacin daga an baka mukami immediately za a baka takardar kama aiki mm. na je na samu gata a office din da aka bani ma a lokacin ba office din gaba ɗaya an nema an rasa take aka ba da oda pps ya ce a je a tashi wani tsohon protocol na ofis din gwamna a gina ofis din nan a ba da shi shida mai sa'a to kinga ko ainihin yar gata ce a gwamnatin ganduje kuma duk wanda ya fadi ya tashi a kano ba ma a kano ba a fadin kasar nan ya san abin da ne a lokacin mulki na amma yanzu an ce ai baki isa ki shiga cikin gidan ba ni kowa zai hana ni shiga gidan gwamnati a yanda zan bude shiga gidan Alhaji Adamu Abdullahi haka zan bude na house na shiga ko yanzu in kina so muka gama interview nan ki zo in shigar da ki har office din gwamna zan je in kai ki ni kuwa zai mun tsakani da wannan gidan ina yar APC daga sama har ƙasa ai ni APC ma ta san da zamana ai gaskiya ne me yasa na ce miki sai ki ce min me yasa APC ta san da zamana me yasa APC ta san da a matakin campaign da ake yi sai wanda ya isa ake sa shi a cikin sungullan kamfen ina ciki na jihar kano na gawo na garo Mm. kuma tun da ake tunda tun da na kada kararrawa na shiga siyasa ba a taba cire daga wannan kwamiti din ba ina ciki kuma ana yi da ni kuma ana damawa da ni kuma idan na faɗi magana tana tasiri a harkar kin ga ai ba zancen wani wai ban isa in shiga gidan gwamnati ba ai wannan kamar mafarki ne ma ai da zan buɗe gidana da nawa na kaina da na gina haka nake shiga gidan gwamnati yanzu bari mu koma ta bangaren kaniwood lokacin da kika shiga harkar fim mm. kin ce kin shigo da kuɗin ki an yi mikin takanta waye ko ko ba a yi ba saboda an ce duk wacce ta shigo ko wanda ya shigo sai an yi mishi kanta waye ke me aka yi miki ni wala ba kanta wayan da aka min saboda a waye na na shigo ai ai ban shiga fim din ba sai da na gama sanin me ake a industry din ki tambayi su Alinu sa Adam A Zango lokacin da na shigo fim ba wanda bana mu'amala da shi ni a kasuwa ce kayayyaki nake siyarwa duka ina kafin ma a sa min sha'awar fim din na shiga lokacin bana mantawa Um, akwai fim ɗin alinuhu da ya yi da lawan ahmad da aisha wacce abubakar sani ya aura a fim ɗin aka fara samun kyamara da aka yi min fim ɗin ana yin fim ɗin muna cikin shutin din fim din na gudu aka neme ni aka rasa saboda na ji wahala yadda ake yin shutin din na ce kai wannan wahala ba zan iya ba ga zafi ga waye a zo a ta yin aiki ha a kwana lokacin kwana aiki ma ba irin yanzu da yan fim din sababbi suka shigo marasa kunya an kasu locations ce su ba za su kwana ba gida za mu tafi ba za mu kwana ba sai ka ce ba ne ma suke a sa su a fim din ba to mu a lokacin kwana muke wallahi a location da na bace aka neme ni aka rasa ko ina dawowa na tunani to ni in zo in yi fim dina mana tunda na ga harkar nan ana samun kuɗi da gwara in yi wa kaina da kaina wahala. To jama'a da fatan kuna jin daɗin tattaunawa da muke yi da ambasadar Rashida Adamu. Kada ku motsa ko ina muna nan dawo. yanzu haka take so a ƙara kiranta makeup fisa sabilillahi ta kashe wayar ma yanzu kenan babu makeup babu hoto akwai inda za mu je ki kalli makeup ɗin fuska ta a ɗan ƙanƙanin lokaci a kama sannan suna yin photoshoot ɗin da kuke so ku yi duk abin da kuke so suna yi na samu abin posting yau akwai update bayan gurin daukan hoto da kuma makeup studio da muke da shi muna kuma da apartments da muke bayarwa domin biki suna birthday party ko kuma zaman ango da abokanansa ko kuma amarya da ƙawayenta za ku iya samun mu a number ssq4 smc quarters unguwar dosa kaduna state Photo house To jama'a barkanmu da dawowa. To, ambasadar Rashida, kin gama SA kuma kowa ya san ki sannan da kuɗinki kika shiga Kannywood kowa ya san ki a matsayin producer ba yau ba. Kawai kwatsam sai aka ganki a tafiyar tatin tatin. Me faru? to gaskiya tatin tatin dai kungiya ce aka ce wanda kusan ke ma ina na ganki a tatin tatin din ku ne farkon tatin tatin ma ina gani kafin ki feci to mu ban shiga ba eh amma dai na ga wata kira na aka eh an sa hoto na a lokaci. kamar an ni an kira ban fahimci abin ba kafin eh, a sa hotuna to ni ma ban fahimta ba kuma amma dai na fahimta saboda ni ke kawai an yi miki shi direct ne amma ni kin san gaba ɗaya tun daga kan president din 13 din duk zuwa har zuwa ƙasa ni senior ce a industry kuma shi kamar shi president ɗin kamar ƙani ne ni a guri na saboda tun farkon shigo shigowarsa masana'antar nan tare yake da jiboy ƙani na kuma na san kin san jiboy abokinsa ne komai tare suke yi to yana bani girma har gobe da jibi yana bani wannan girman na abokin ƙani na kuma ya zo ya same ni a masana'antar fim kuma da ya zo ya bani tatin tatin ba wai ɗauko na aka kamar yadda aka zuba kowa aka tafi da su a memba ba ni an bani ni ce women leader ta tatin tatin duk wata mace da take cikin wannan kungiya ina tana karkashi na to a haka ne dalilin da yasa ake gana shiga cikin wannan kungiya don kowace mace ce ko a lokacin da aka jero ku yan tatin din da kuke yan tatin duk wanda ya san me women leader ya san in dai da mace ko shugaba ce a cikin ni ce shugabarta mm. tunda ai akwai mata a tatin tatin din akwai su Humaira akwai su Fati Nijar wa ina jin su biyu ne mata a ciki a lokacin da aka saka ni kafin fati Nijar ta fita daga ciki to kin ga su ma gaba ɗaya suna karkashin ofis ina tunda mata ne su to an bani girma an kuma girmama ni saboda ni yar siyasa ce duk abin da aka ce da jama'a to ina kokarin na ga na shiga ciki ana tafiya da ni amma ba wai na bi tatin tatin saboda wai irin ina son in shiga kungiya ni ma ina da kungiya kafin a kafa tatin tatin ma ina da kungiya ta wata kaina mai zaman kaina wacce nake harka da ita kuma sannan ina da kungiyar da tun kafin in shiga tatin tatin ina da kungiyar mata jarumai association of kani female artists wanda ke ma kina cikin kungiyar nan da duk abin da za a kina bada gudunmawa ki a cikin kungiya so wannan tatin tatin din ba za ta hana ni da abubuwan da nake yi ba kuma kungiya ce kuma mu damun asali ai yan kungiya ne tunda duk dan fim dan kungiya ne har siyasar da naje kungiyar ce ta kai ne ta fim domin da bana mutum nawa ne suka yi campaign suka yi yawon siyasa ba a ba su mukami ba amma na ci daraja fim domin lokacin da na ci daraja fim din da na kai wa gwamna yan fim din ya gansu ya ji daɗin abin da ne shi yasa har yasa sa aransu zai bani mukami to kin ga wannan shiga tatin tatin ni na ɗauke ta kungiya lokacin da nake da lokaci zai iya yin abu a cikinta lokacin kuma da abubuwa na suka sha min kaina na siyasa ta sai dai su ji kiɗa a magon. To me ya faru haki ga fata? A ni a ban fita daga tatin tatin ba ina cikin tatin tatin kawai dai yanzu zaki rinka ganin abubuwan mu sun ragu saboda shi president in tatin tatin um, a Kano mun raba jiha da shi a gurin campaign a gurin jam'iyya shi yana adp ni kuma ina apc daga sama har ƙasa mm. kin ga dole za a samu bambanci na abubuwa yanzu na ajiye harkar tatin tatin cak har sai an gama zaɓe Allah ya ba mu nasara sai a zo a ci gaba da tafiya amma for now ina APC tatin tatin tana nan a gefe na dan bata lokaci ta huta kafin mu mu ci gaba da gashi idan Allah ya za a ci gaba da shi in kuma an kafa sabuwar gwamnati mun yi ban da kujera ai kuma ba za a gan mu ba a tatin tatin sai dai a gan a APC sak daga sama har ƙasa ko ba gaskiya ba to kin ji dalili to kin taɓa yin aure sannan kuma kina da ɗa? Ina na taɓa yin aure kuma ina da ɗana Muhammad Bashir Amir yana nan kin san shi ma. Kin gan kika ci zaki tambaya a kansa ma kawai dai. Ina tabbatar masu kallo ne za su so. Yawwa to ƴan kallo akwai ɗana Amir. Saboda ni dai da an bana ɗan sassaka ɗana a social media ne gaskiya. Saboda baki mu ma mu gama da kanmu tukuna kafin mu zo kan ƙanana. Mun fi ba da hankali su tafi su je su nemi ilimi. Ina nan da ɗana Muhammad Bashir Allah ya mai albarka. A yanda aka san ki, an san ki da wani darakta Sadiq Bafiya mm. kuma an ce kun dade kuna soyayya me yasa ba ku yi aure ba to ai ni da mun lokacin da na yi mu'amala da Sadiq Mafiya ba wai ina yin soyayya da shi na aure shi bane Sadiq Mafiya yana industry ya dade yana mu'amala da yan fim lokacin da na shigo masana'antar fim muka haɗu da shi na zo akan mu haɗa ƙarfi da ƙarfe tun da shi darakta ne ni kuma da kuɗi na yi min producing daga nan kuma muka barke da soyayya na nuna mishi so da ƙauna. kina so ki gaya min cewa kin yaudare shi. Ani ba yaudarar sa ne ba. Ba yaudarar sa ne ba ba yaudara a ciki ai ba mu taɓa magana zan aure shi ba ni. Ban taɓa cewa zan aure shi ba ni ai ban taɓa zama da Sadiq in ce mishi ni ina son ka zan aure ka kuma tunda kana so na zami aure da kai. a a a no no no no ba wannan magana ba na ƙarya dan a so ni ne. To jama'a kada ku matsa ko ina. barkan mu da sake dawowa to ana ganin kamar bai kamata raye-raye da waƙe-waƙen da kike yi a social media ganin cewa kina ɗaya daga cikin mutane manyan da suke da matsayi ta wani sashe na Kannywood menene ki iya cewa nake yi rawa nake yi ne wai mutane suna magana gaskiya mutane ba sa magana akan ina rawa saboda ni in kika ga na hau social media na rawa na dan juya na dan taka in wani abu ne na nishadi zai zo mu amma ni rawa a fim ma bata dame ni ba ballantana a social media to menene zaki ce ai su suna gani kamar cewa bai kamata to mutane ku yi hakuri kowa ya nishadi shugaban kasa ma yana rawa lokacin da ya samu jin daɗi wani abin da ya faranta mai rai sanda zai taka rawa ma bai sani ba wani lokaci in kika garwar ta fizge ta wani abin daɗin ne ya izo sai ta balle ya za ka yi dole ka kyale ta kayi a ta rawa ta yi lokacin da ta zo to kwanakin baya mm. kin yi interview mm. inda kika ce eh, za ku ladabtar da duk wanda eh, bata kama musamman a mata mm. wanda bata kama kanta ba koko wacce za ta kawo cikas a masana'antar kane har yanzu kina kan bakan har gobe da jibi da gata kuma kina ganin har yanzu baki ladabtar da to amma ladab ba sai in kai ladabtar da mutum ba sai ka dora su a social media ba ai ai ba shi da amfani dan kaya aiki mm. wannan fadar da kika ji mun yi a media mm. fada muka yi muka sanar da mutane don su san abin da zamu saboda kar a zo a far miki lokaci ɗaya kiga wani abu sabon abu kin gane to shi yasa muka sanar amma ko jiya da na dawo garin nan sai da na ladabtar da ɗaya kuma su ƴan kallon eh, su masu sauraron da su ƴan fim ɗin da suke tsalle-tsallen sun sani sun san wace da shida Adamu Abdullahi mai sa'a. Eh ai tunda kika faɗa sun san ki saboda dama can ana gani kamar kina da yawan ta da zaune tsaye. Mm. Kina yawan rigima da abokanan sana'anki. Ai ban taɓa rigima ni da wani abokin sana'a ba wallahi. Duk wani ɗan fim da yake fim in dai dan fim ne ni a ce na rigima da ni da shi ba na yi sai dai in an tabo ni ne ni ba na son raini duk inda nake da kai duk inda nake da kai na kare mutuncin ka zan kare amma idan ka ce zaka taɓa mutunci na to wallahi zan taɓa naka har gobe kuma a haka nake wace ce babbar kawai a Kannywood industry wallahi a Kannywood ni dai jakata ce babbar kawata da wayata ba ni da wata ni a industry saboda me saboda kawai ni na fi jin daɗin rayuwata ne rayuwa idan mun zo location mun haɗa a yi fim ke wani irin mutunci ne ba ma yi da ke sai mu shekara biyu da ni da ke ba mu haɗu ba amma za mu sati ba mu waya ko ba mu chatin ba mhm. sai mu kai awa biyu muna waya ko mu kai awa ɗaya muna chatin da ke haka ne amma sai rabon ki da kisa na ido na shekara nawa ya daɗe to kin ga wannan akwai wanda kake zumunci wanda kake mutuntawa akwai masu mugun mutunci a masana'antar fim din nan yan mata irin ku irin ku da kuka shigo a bayan mu kannan mu kuna ba mu girma a matsayin mu na ku ba ku taɓa mana wani abin da za a ce wani kun yi abu ni a tuni dai ban taba ganin irin kamar irin ki su barauniya su um, wa zan ce sa'atete yan lokaci lokacin kuɗi ba wacce zan ce wani abin bacin rai ko wani abin damuwa ni da ita dai wan in wani ya haɗa mu mutunci ne da mutuntawa muke yi ballantana kuma yara yan ƙanana su mare mai haya ciki na wanda in suka sai da kira su gaggaura musu mali kin ga ai wannan duk ba wani abun bane ko ba gaskiya ba su in suka yi direct zan kira su a waya ma in ce na kin yi kaza sai dai ki ji ana momi kaza da kaza wal kullun a haka suke domin ni duk wata yarinya da ta ga industry ni uwar ta ce to yanzu ke ke ma zan a ke ma ki bari in miki tambaya saboda tun da na zauna a gurin tsiye ni kike kike ta min tambaya me yasa ke ba kya shiga cikin yan fim duk abin da za a yi na industry in an kira me yasa ba kya son zuwa saboda mun yi taro kwanan nan duk wata jaruma da ta amsa sunanta ta zo amma hadiza gaban ce kawai bata zo ba sai dai hannunki ne zo kika tura mana da kuɗi to ai hannun ne tun da hannu ah, mu ki ba kuɗin ki mun fi son kawai mu ganki a gurin mu kuɗi amma amma ai kin san a lokacin an daga taron ai ah, ai an daga kuma kin san da ba a gayyata na a to ai ni ina gayyata a zan gaya miki zan gaya miki me yasa ba a gayyata ki <laughs> saboda ana tunani idan aka gayyace ni bazan zan je me yasa to ba me yasa ke a matsayin ki na jaruma wacce ba kowa kika fa a saboda ku kuna gayyatar waɗanda suke Kano ne da gaske kin san me yasa mu da muke Kaduna mm. yawancin mutane idan za a yi abu a Kannywood mata ba a gayyatar mu ni to lokacin ba na shugaba ke ina ga da ke da Samira ku kuka yi min maganan taro mm. sai na ce sai kuka ce oke za a yi taro kaza ga sunan kungiya ga kaza sai ci ba damuwa to me yasa kike ina zuwa ki bari in gama tambayar ki me yasa kike jin kyamar ki ma'amala da ba bane ba sai wasu mutane kadai suka kika zaba daga party Washa sai Rahama sadu saboda a Kaduna suke a kaduna muke ma'amala sannan kuma muna ganin juna ba na ganin 'yan fim ɗin waɗanda mazaunan kano ai ba kya saboda ba na shiga Kano sosai idan eh. kika gani a Kano na zo aiki ne amma da kika gayyace ni eh. ai na ce miki zan zo eh, sannan kuma da aka daga da aka daga taron bari da aka daga taron mm. sai na ce miki dama sai da na faɗa miki sai na ce ina da date kaza na tafiya amma zan zo insha Allah sai aka ce an daga taro sai bayan sallah da sati kaza sai na ce a wannan lokacin kuma ni ba na na karɓi uzurin ki wannan to me yasa yan fim da yawa za su ce an kira Hadiza gaban ba ta daukan waya kin taba kira kin taba kira na akwai alaka ta mutunta tsakanin ni da ke amma ke har su a'a akwai producer akwai producer da lambar waya ki ma ba shi da ita to sis ke ma akwai mutane da yawa da ba su da ta 24 hours a buɗe take duk wanda ya kira ni sai na dauka amma ɗana yawan ai in an kira gabon ma ba ta daukan waya akwai mutumin da babba ne jarumi ne a masana'antar fim ba zan kira sunan shi a interview nan bai da ya kira wake ya kira ki ki dauka ba ina kiran ki a waya da ce bari in kira in hada da ya ga kin dauka sai ya fushi ya ce min shi ba zai dauka ba bayan aiki zai kawo miki sai ki dauka a ki rinka gyara kina jesus ba eh okay maybe a wannan tunanin mutane za su ga kamar ina da laifi amma bari in tambaye ki eh. bari in tambaye ki sis misali yanzu kina da wayanki mm. sannan kuma in baki da namban mutum ni a tunani na idan ka kira mutum so ɗaya so biyu sai ka yi mishi uzuri idan kuma bai ɗaga ba bai kira ka ba ka turo suna ka ce wane ne mm. idan ban kira ba sai ya zama laifi me yasa da ai da kina zuwa zuro ta ofis din ofisa kina zuwa kafin ki eh saboda a lokacin an ko yau zan iya zuwa zuro idan ba na zuwa Kano ne eh. ko wannan lokacin sis bari ki ji bari ki ji sis ko lokacin da nake zuwa in je ofis din ofisa eh. ina Kano na zo aiki eh. ban taba shigowa Kano hakan nan ba ni da aiki saboda yawancin abubuwan da nake duk a Kaduna ne mm, to amma babu dalilin da za a ci ban daina yin fim ba ai ina fim to ai akwai producers ɗin da suna son su sa Hadiza Gabon a film amma saboda suna ganin ke kin girma kin zama babba suna jin tsoron su kirawo ki ba wai sun girma ba su a tunanin su ba zan iya su a tunanin su ba zan iya ba amma in ka kira ni wannan kuma ba za ka iya ka wanke kanka ba ba za ka iya ka ce me yasa suke tunanin haka me yasa suke saboda ba kya shiga cikin mutane ba kya irin attending din abubuwa idan an ga miki akwai abin da na yan yanzu misali yan fim nawa ne suka yi aure a Kano jarumai mata da suka yi aure da maza wanda suka yi aure wanda kin san bikin mu na yan fim duka muna yin kara kamar me shadda ai yaya aure amma bikin bikin sa ba amma Halima a ce ta ai kawai ki ce duk event private jet ma kika hawo kika je bikin Halima a ce saboda ba jirgi me yasa a kin hawo private jet na sani wallahi na sani ne da kika san um, me zan ce miki jama'a da Allah <gasps> da fatan kuna jin daɗin tattaunawa da muke yi da Rashida za mu je mu dawo <laughs> yanzu haka take so a ƙara kiranta makeup fisa billahi ta kashe wayar ma yanzu shikenan babu makeup babu hoto akwai inda za mu je ki kalli makeup ɗin fuska ta a ɗan ƙanƙanin lokaci a kama sannan suna yin photoshoot ɗin da kuke so ku yi duk abin da kuke so suna yi na samu abin posting yau akwai update bayan gurin daukan hoto da kuma makeup studio da muke da shi muna kuma da apartments da muke bayarwa domin biki suna birthday party ko kuma zaman ango da abokanansa ko kuma amarya da ƙawayenta za ku iya samun mu a number ssq4 smc quarters unguwar dosa kaduna state photo house jama'a barkanmu da dawowa za mu dora daga inda muka tsaya kin gane bari in gaya miki ki yi haƙuri watakila kuskure nake yi kuma insha Allah zan ga yadda zan yi in gyara amma yanzu yawa amma yanzu eh na karba to amma yanzu ina so ki fahimta mm. idan ba ni da abin yi a Kano a mm. Kano misali idan kika gana shigo Kano to aiki ne ya kawo ni mm. yawanci tun da dan to yanzu abin da nake so kina so ki ce min yanzu duk producers din da suke son su saki a fim kofa a buɗe take eh kofa a buɗe take idan ka kawo min script na gamsu da labari zan yi maka aiki a to yanzu tsaya da ba kawai zuwa ake a kira mu location sai an zo ake gaya mana ko da ko da duk wanda ya ni a fim Allah sis ya bani script na karanta. Ana ba da script amma ba wai ka zaba eh. ko waye ba yanzu akwai misali kamar akwai wani ya gan shi yana da ƙaramin yana da kokari akwai fim da za a yi na Yakubu Hassan mata ya kira ki ya fi so dubu daya biki dauki ya ba Yakubu Gwammaja kuma mun yi fim din Yakubu Gwammaja da da ni da ke ba so dai ba ba so ni ya samu a fim kin gane ko Yakubu Gwammaja eh. hamshakan mata ya ce gaba ina kiranta ba ta dauka ne mata test ba ta responding sai na ce to bari zan mata magana to ni in je zaki sa gaba zaki kirawo gaban ma ki sa ta afim fim din ni ke zan ba producer nace ni ma ban gama da nawo ba tukunna ballanta na in karbi na wani hakuri za mu ga yanda za mu yi yawa to abinda nake so kenan me tambaye ki ta gaba amma kin san kin san maganan bikin atete bari in dawo <laughs> kun gane saboda dole sai na maganar bikin atete eh. ta kira ni da kanta mm. kuma duk mutum da zai kira ka da kanshi ya ce wane komin mutuncin da kake yi da mutum in baka gayyace ni ba ba zan je ba amman ta cewa amman ta cewa wai a'a ana tare duk abin da ya faru zai iya faruwa in ka gayyace ni bikin ka zan zo idan ka ga ban zo bikin ka ba baka gayyace ni ba ko kuma bana gari lokacin wannan bikin mama na ta gayyace ni na ji daɗin gayyata kuma wata da watanni shi yasa na shirya wa bikin na je biki kuma na ji daɗi sannan kuma ba maganar private jet din na ajiye a ba za a ajiye shi ba ba za a ajiye su to me yasa kuma ke kullum ba kya zama a Najeriya gaban kullum yau wannan kasar gobe wannan a ba ya ci rani ce ai da ba kya wannan ya wuce a wuce me yasa ki Allah ya rufa asiri sannan kuma it's one of my hobby to amma kuma um, na ji daɗin program ɗin da kika kirkira saboda ba za a manta ki a masana'antar kanur ba amma ni ina son wani abu kamar yadda da kike yin fim ake sa ki a fim irin fina-finai da series da ake yi yanzu ina son ki ci gaba da yin fim kamar yadda kike yin fim saboda abin da kike rufin asirin da aka samu a samu wanda ya to amma in tambaye ki wani abu Eh. ɗazun nan kin yi magana mm. kika ce idan misali ka fara yin abu akwai wani point da dole sai ka yi shifting ka kama wani abu da eh wannan ai harkar kungiya ce fim din bazan zan daina shi ba gobe ina ni ba zan daina ba ni yanzu ina series ma ne akwai yaron producer da ba shi ma da kuɗi ba shi da kuɗin yin fim din saboda in taimake shi wallahi na zo nake ina yi to ina zaki voluntary a harkar nan akwai producers da ba ni voluntary ba sana'a nake yi oke ba voluntary duk kuɗin da kika tara amma ba iya taimakon na ƙasa da ke ba wai ba na iya taimako zan iya amma in kika ce voluntary ba ka ce wanda za ki iya taimakawa ki mai voluntary ki je ki ba damuwa muna yi yau to a shi da ba muna na son ki ce saboda duk al'umma duniya idan kai magana voluntary dan ba duka ba akwai wanda shi shi duk duniya ke yake so ya sa a film tun da ya fara rubuta labarin sa Gabon ne yake so isa a film amma ba shi da hanyar da zai iya ganin Gabon da aka ce mai ya same ni in ya same ni ya samu gabon ya fi awa biyar a kofar gidana saboda ni ina bacci ba a tashi na daga bacci sai da na tashi tukunna sannan na zauna ya zo ce menene da muka ce shi wallahi gaban yake so ya sa a fim kin ga aiko kiran ki ma ban yi a lokacin ne miki magana ba saboda abubuwa sun sha min kai in ba yanzu da muke interview nan ba ma abin ne tuna min na tuno to dole sai to a gyara Allah ya sa a gyara imin tambaya ta gaba <laughs> dariya nake baki ko menene abin da ya fi bata miki rai a masana'antar Kannywood wallahi ni abin da yake fin bata min rai a masana'antar kanut munafunci da gulma shine yake bata min rai kin san muna da yawa kuma a cikin mu akwai mutanen da su basu da wani aiki in na kananan maganganu guyan guyan su hada wannan sai zo gaban ki a gaban ai kamar za a cinye ki amma fa ƙarya ne suna matsawa za a ce a shegiya ce akwai mutane da yawa da suke wannan rayuwa ko ke kin san su tunda kana harka ni abin da yake bata min rai ina kaunar in ga yan fim sun haɗa kansu kar ka je wani gurin nema dan dan uwanka ya je ka je gurin ka bata shi idan fa ba a bawa dan uwanka dan fim ba wani dan gari a banza zai zo ya karba so mu abin da yake damun mu ni da yake damuna nake jin haushin sama a masana'antar nan kawai ƙananan maganganu da har yanzu mun ƙi mu sa wa zuciyarmu muna son junanmu shine problem ɗin ni da yake damuna amma a masana'antar fim ni ba abin da yake damuna domin ba abin da zan ci wa fim ya min wando ya min riga har da ba tare da ɗan ciki to alhamdulillah kuma har gobe ina cin arzikin fim ban daina ci ba har in mutu ba zan daina cin arzikin fim ba alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani jarumi ne kika fi so a haɗa ki da shi ku yi aktin tare wala ni kowa ma ina so a haɗa ni da shi ba ruwa na da wani jarumi wani jarumi zan tsaya ina wani zaɓa duk wanda aka haɗa ni da shi in lawan ahmad ne in ali ne in adam a zango ne mai shinku ne ba wanda ban yi fim da shi ba kawai ni in aka ce mana cut action ka ɗauki serious to ina jin daɗin aiki da kai amma ni ba wani jarumi kwaya ɗaya da zan ɗauka in zaɓe miki in ce na fi jin daɗin aiki yanzu a yara matasan da suke tasowa a yanzu mm. wace ce kike tunanin cewa za ta iya kai matsayin da ku kuka kai in Allah ya taimake ta to in Allah ya taimake ta Allah shi ne masani ai kin ga san gobe ba mm. kawai dai wacce zan yi tunanin ta kai wacce ubangiji Allah ya sa ta nutsu ta kama kanta kamar yadda muka kama kanmu a masana'antar so idan ka kama kanka yanzu ke lokacin da kika shigo fim ai ni a gaba na kika shigo fim kafin wani dan fim ya fara ganin ki ni na fara ganin ki ma baki fara fim din ba a Kaduna kin tuna lokacin da muka haɗu da ke da baki kama kanki ba da ba za ki wannan sunan ba da ba za ki wannan ɗaukakan ba da a ce za a ga gaban yau a joint za a ga gaban a club za a ga gaban a ina ne wallahi ba inda zaki ji zaki suna a wulakance amma yanzu kin ga abinki silently duk wanda zai ci hadiza gaban sai ya ce mai taimako domin kin samu kyakkyawan yabo a gurin al'umma da kuma mu gurin mu 'yan fim yayinki saboda abubuwan da kike ba mu taba zuwa mun ce gabon ga wani kaza a taimaka mishi kowa ai muna da muna da foundation daga ni hakke kuma muna yin aiki ne wanda ba wani ne yake sa ba mu muke sa kanmu wani lokacin abu in ya rincaɓe mun ina kiran ki in ce sis kaza da kaza wani kaza da Allah a taimaka mishi to zan iya bada shaida ki ko a ina ne abin alkhairi kike yi idan ma ba za a ce mutum 100% mutumin kirki bane dole akwai dan wani abin da kike yi ke ma iya naki kin gane so irin wa'annan abubuwan su ne dai abin da kusan in ce miki zan iya yin magana a kansu a dai masana'antar fim ɗin. To jama'a kada ku matsa. Barka mu da dawowa jama'a za mu ci gaba da tattaunawa da ambasadar Rashida Adamu. To, sis. Ina jinki. wani irin shawara zaki ba wa 'yan mata masu son shigowa harkar fim to <clears throat> shawarar da zan ba wa 'yan mata masu son shigowa harkar fim ita duk abin da za ka yi a rayuwa a'a to a haka zai zo karki sha'awar gaban tana da mota a gaban tana hawa gi za ki ganta London gobe a Paris waye ki sha'awar ke ma bari ki shigo ki yi kuɗi to ni shawara da zan ba su duk mutumin da zai shigo fim kai shigo fim ba tare da sanin iyayen shi ba abu na farko biyu idan ka shigo masana'antar fim din zama kana karkashin wata umbrella ta 'yan fim din tunda akwai group guda biyu akwai arewa film makers association of nigeria akwai mofan ya zama ka je gurin nan kayi duk wani yawwa kayi rijista yadda an tashi magana yan fim ba za a ce kawai kai daga waje ka zo tunda yanzu akwai yan fim din da yawa da zaki ga sun shigo fim amma ba a san da zaman su ba ni kaina akwai wani series da na je kwanan nan da na ga jarumai wallahi na zata kayan sayarwa suka kawo washe fim suka zo na ce to ni wayannan duk ban san ba a kafa dole ku zo ku yi rijista da kungiyar mata kuma ni shawarar da zan bawa mata masu son shiga fim su yi kokarin idan za su shiga su nemi kungiyar nan tamu ta Association of Kano Female Artists domin ita ce gagarumar kungiyar duk wata mace da za ta tsaya ta karbi yancin mace kuma mu daga darajar mace domin mu muna nemo artist din mu fim a gurin producers mm. to idan kina cikin kungiyar mu iyayenki sun bari dama abu na farko da zamu fara idan kin zo sai akwai yarinyar nan kwanan nan da muka yi yola ce ta shigo za ta yi fim sai da ta hada ni da mahaifiyarta muka yi magana ban ma yadda ba sai da na kare kiran na mahaifiyarta ta da wata lamba da ban bayan kwana biyu na ce wance wance babu wance kaza ce daga yola eh da Allah neman ta nake ba nuna mata ni da shi ce nake neman ta ba wallahi ba ta nan tana Kano na ce me ta je yi a Kano wallahi tana Kano dai ta je tana gidan sista dina irin dai tana ta kama kama sai na ce kamar na ganta a fim sai ta ce i wallahi ai ta ma fara drama sai na ce to hajiya ni ce wancan kaza da muka yi magana da ke to dama abin da nake so ne confirming kenan ni da kaina zan samo yake aiki bayan haka ina jin da kwana biyu na samo mata wani series da nake ciki ina fitowa a matan gwamna sai na sa a sa ta a yar gwamna su muke ta abubuwan da ita tunda kin ga da sanin iyayenta kawai shawarar da zan bayar in kin shiga fim kar ki ga wai kin shiga wani problem din da yake faruwa zaki ga yara ƙanana sun shigo fim din iyayen nasu sun basu sun shiga amma wani iya shegen da yarinya take yi a shekara 22 ko da uku a fim da yadda take kiganta da wannan kiganta da wannan yarinya karama sai kiganta da sa'an kakanta wai tana tunanin tai suna a fim za ta kuɗi ni shawarar da nake bawa mata dole sai mun zama very careful a rayuwarmu fim din nan fa ba da shi zaka dogara ba akwai lokacin da fim din yana son kai kana son fim din shi kuma fim din zai daina son ka duk abin da dan adam yake na rayuwa akwai limit din da abin yake kinsa wannan faɗa ce ba wai abu ne wanda za a ce a kanka ba sai ki ga mutum ya arzikin da baki taba tunani ba nan ke da ke zuwa gidansa roƙo da bara gidan ki zai dawo ki rinka bashi so irin wannan abubuwan ni shawarar da nake barwa dan Allah duk yan fim din da ta shiga fim take fim aka dora mata kyamara ko da so ɗaya ne ta zama mai kare mutuncin kanta kuma ta kare mutuncin masana'antar nan domin in dai zaka kare mutuncin kanka ka kare na masana'antar to na san insha Allah dukkan abin da ka zo nema zaka samu 'yan fim da dama akwai yaran da dun a gaban mu suka shigo fim gidan hayan ma da za su zauna ba kore su ma ake su rinka su je nan su je su yi miki aiki su dan yi rabada ake ba su guri su kwan sun da daga location amma yanzu suna nan sun yi gidaje sun na da fella fellan motoci in sun ganki ma sai su tunanin kamar sun riga ki zuwa kin gane irin wannan abun to irin wannan abun karewa yake mu cewa ake wai meye sirrin mu da har yanzu ba mu karye ba ni da shida na daina fim sama da shekara nawa kwanan nan na dawo nake yin fim amma ba yanda za a yi kace wai ni da shida kaga wani bambanci na ci baya a gare ni sai dai ka gaba domin na kare mutunci na a gidan iyayena nake da yan uwana da kowa in kika je gidana da kika san gidan gwamnati haka zaki gani kina kwankwasa kofa mutum hudu ko biyar zaki gani sun fito ki ga maza ki ga duk ƴaƴan ƴan uwa ne da da da, da abokanan mutunci da kuma inda muke uwa ɗaya uba ɗaya da su da inda kake uba ɗaya so idan ka rike mutuncinka a duk sana'ar da kake yi zaki ga Allah ya dauka ka kai lastin ko ki aikin ka kin yi lastin tunda zaki bidiyo da kannanki uwa ku ɗaya uban ku ɗaya maza suna gidanki sun baro kasar ku saboda daɗi da kika ji a Najeriya sun zo sun zauna tare da ke Allah magana gaskiya ce to da da sun zo an tattara ke ma ba a gida kike ba kina jiran a baki to amma yanzu kin samu fim din nan idan ka rike shi da daraja abinda mutane ba su sani ba to bari in bari ki gama da hadiya sai ci gaba fim din nan abinda mutane suka kasa ganewa abu ne wallahi harkar fim tana da daɗi tana da daraja amma wasu ba su san daraja harkar fim ba suna ganin in sun shigo fim daga kin mallaki gida kin mallaki mota shi kenan kin gama to ba daidai ba ba gaskiya ba ne akwai waɗanda suka mallaki gidajen da motocin yanzu watar ma sai dai ki ji sun bugo miki wa sun ce sis dan Allah dan annabi ki taimaka min da dubu biyu dubu uku dubu ba a miki haka dan Allah dan annabi illaha ba a miki tambaya ki nake waɗanda lokacin ma da suka shigo suka yi fim ke biki ma san hanyar Najeriya ba daga Gabon haka ne to kin gani to shine abin da nake ba da shawara akan mu rike mutuncin mu mu san sana'ar sana'a ce dan wallahi ne yanda nake ɗaukar fim yadda aka ban mukami a gidan gwamna nake budawa in shiga gidan gwamnati haka nake budawa idan na zo zurot gurin harkar fim ina son fim a rayuwata ta duniya kuma ina mutunta shi domin yana mutunta ni to kowa ya zama mai mutunta abin da ike ya kuma kare mutuncin wannan masana'antar shine shawarar da zan bawa sababbin yan fim masu shigowa a gaba kuma kofar industry a buɗe take duk wacce uwarta ta barta da ubanta su yi fim mu ba za mu hana su ba domin kasuwanci ne sana'a ce kina cikin yin Allah kawo miki miji za mu tafi mu je mu sha biki mu yi carban ban mu raka ki ɗaki mijinki mu miki nasiha idan za ki ci gaba da producing ki yi ya baki kuɗi in ba zai baki ba ki zauna ki zaman aurenki ba daga hankali ba tashin hankali. To jama'a kada ku matsa koyi. Jama'a barkanmu da dawowa. Ambassador Rashida, mutane biyu da suka isa da ke a Kannywood industry. Ina so ki faɗa mun su. Ya ne suka isa da ni? Kamar yaya, kamar mutanen da za su iya gaya mun magana na Eh. Eh to, akwai baba Isa Bello Ja. Shi ina ganin sa kamar uba ne a wurina. na wanda idan na taso zan yi wani abin in ya kirawo ni ya ce min ‘yata don haka yake ce min dota ki ki bari kakki ina jin maganarsa gaskiya sannan kuma a bangaren abokai kamar shi daraktan naki na zifa asinanik an sa cutar da ni ma zo ce in yi haƙuri ina kuka ina bakin ciki na haƙura shi ma yana miki ke a yana mu wallahi yana yi min wani lokacin har Allah isa nake yi ma wallahi in baya na ni ma yayi mun to wala ya nemi ni saboda akwai abubuwan da aka yi min dan dai kawai interview nan bai kamata in faɗe su ba akwai inda suka ci bashi na wani ya ci bashi ya aure wani kuma ya ci bashi na na bashi an yi miki kanta waye kenan eh a wannan ai ba kanta waye bane damfara ce zamba cikin aminci har gida na aka je aka dauka ai aka ce za a tura min da kuɗi a account sai da abu ya zama tashin hankali har gobe da jibi ba abin ba kawai na zifa da na zo kwanaki na ji kawai abin ina son na karɓi kuɗi na na kirawo shi don ya san lokacin a gabansa aka ci bashin ma eh. sai ya kwakwafe ni kina gida yanzu wai da wai zo ya same ni a gida ya tsara ni ya tsara ni kawai ki haƙura in kin kafa abu wa irin dai a daddora maka abubuwan duniya da na layira a toshe maka hakkinka ni kuma in ya gaya min din ba zan ki ba a lokacin kawai da na bayan ya fita na ci tsaya to ai kuma mun yi magana na riga na amsa mishi ni kuma gaskiya idan na amsa maka zan yi abu ka'ida ta ce zan yi ko an cutar da ni zan haƙura to a lokacin da ya gaya min na haƙura yana kira na irin abubuwa da yawa irin haka yana shan yi min ina daga kafa ina haƙura su ina ga su biyu ne dai da zan ce a cikin mutane akwai mutanen dai da dama ma da suke min amma kamar mutum biyun da kika faɗa ina ga wayannan mutane biyun da na gaya miki suna cikin mutanen da idan zan yi abu suka hana ni nake hannuwa to a cikin wayannan nazifi asnani ko baba isa ja eh. ki zabi mutum ɗaya gaskiya na zaɓi baba isa ja dan na zaɓi na zifi me zan yi da shi babu shi wancan uba ne zai min faɗa zan ji daɗi na zifi ko lokacin yana faɗa ma ina faɗa kin gane eh. to na zaɓi baba isa bello ja uku da zaki iya faɗa akan baba isa ja mm. to abu na farko dattijan arziki ne magana ta farko sannan abu na biyu akwai wani girma da yake ɗauka yake bani a matsayin na ya kuma wacce Allah ya ɗaukaka ni baya jayya da wannan ɗaukakar da Allah ya yi mini abu na uku baba isa ja duk inda yake idan na kira shi na ce ga abu za a yi ko ga wani taro ko ga wani program da zan yi baba ina son naga ka kasance a wurin abin nan duk abin da yake zai ajiye yi wa'annan abubuwa uku da kika tambaye ni na gaya miki in kika ce in gaya miki zan gaya miki haɗari a kansa to mun gode sosai to jama'a da fatan kun ji daɗin tattaunawa da muka yi da ambasadar rashida adamu Kada ku manta ku yi subscribing like da comment a YouTube. Ban gane ai subscribing ba. Biki mun tambaya Arewa Film Makers ba. To, tambaya ta kusan ta ƙarshe. Akwai matsalolin da aka samu a Arewa Film Makers kwanakin baya inda aka yi zaɓe. Menene ƙarin bayanin da zaki mana saboda an ce an samu matsaloli da dama. eh to gaskiya matsalolin da aka samu arewa makers da baba karami ne president ɗinta shi kuma jamil da kan ne kano state chapter wanda da afakan lahu ne allah ya bashi wannan mukami muka ciccaba shi izama ya shiga riga yan fim din ya zama dg na sanso muka zo muka yi zaɓe duk suka zo aka yi zaɓe ni ina matakin vice president ta arewa film makers association of nigeria alhaji sani yana ciki sakamakon abubuwa da suka jujjuya su jamil da kan kuma suka nemi sai sun gauraya abin saboda suna da wani muradi da kuma wani da ya bullo from anywhere ake cewa ne ko menene ya danno cikin masana'antar yake ganin shi dole sai ya bankara harka ya lalata ta ya shigo ciki to amma ni dai na riga na san har gobe da jibi mu ne shugabanni domin mu muka kirawo jami'an tsaro da kowa da komai da shugabanci muka yi zaben mu muka gama na san mu ne shugabannin Arewa Filmmakers Association of Nigeria kuma duk inda muka je mu ne sai tenuwan mu ta kare za mu sauka wannan zabe da suka yi kamar ka je ka samu tsinken takarda tun da wani zaben gane sun kira su Mansura Isa su wane ne waɗanda ma fa ba ma harkar fim din suke yi ba wai yanzu yanzu tsakanin da Allah sai kira mu sura isa za ta za ta jagoranci Kano a Arewa Film Makers wanda bata san ma aka aka gina Arewa Film Makers Association of Nigeria ba saboda kawai za amfani da ita harkar siyasa mu wannan masana'antar so muke a gama siyasar tana nan wata siyasar ta zo ta same ta don haka har yanzu muna nan akan batunmu na daram dam dam mu ne shugabannin arewa makers association of nigeria to jama'a da fatan kun ci daɗin tattaunawa da muka yi da ambassador rashida adamu wai ku je ku yi subscribe da like saboda ku saurari <laughs>